Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ke da ke da duniya dadin duniya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka alkawar ta fara nazarin matsalolin da ke haddasa mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya. Sai dai baya ta haihu domin kuwa a ranar Juma'a makon jiya gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yafiya da kuma ahuwa ga wata matashiya mai suna Rahama Hussaini. da ke unguwar Brigade a Kano wadda babbar kotun Kano ta yanke hukuncin kisa domin kashe mijinta ta hanyar soka masa wuka a ciki. Matakin gwamnan ya biyo bayan amincewa da shawarwarin kwamitin shugaban kasa kan yi wa ɗaurarru ahuwa da kuma hukumomin kula da gidajen gyaran hali na Kano. Mutum da ya ɗauki hankalin domin iyali kenan wannan makon. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya rika bin diddigin wannan batu ya yi hira da masu ruwa da tsaki ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya su duniya da lahira, Allah ya musu tukwici da gidan aljanna. Su kuma prison da suka min kyakkyawan zato Allah ya biya ku, Allah ya sa ku gama da duniya lafiya, Allah ya sa ku aji aikin ku lafiya. Malama Rahama Husaini kenan wadda ta soki mijinta da wuka kuma ya mutu bayan yi musu aure tana 'yar shekara goma sha uku da haihuwa kuma a lokacin tana aji uku na makarantar firamare a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. yake Rahama ta yi ikirarin cewa auren dole da iyayenta suka yi mata shine musabbabin kashe mijin nata amma a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas alkalin babbar kotun Kano mai shari'a R.A. Sadiq ya yanke mata hukuncin kisa amma ya damka hurumin yi mata afuwa a hannun gwamnan Kano. yi da karancin shekarunta da kuma ikirarin ta na yi mata auren dole. A ranar Juma'ar makon jiya ne gwamnan na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi wa Rahama afuwa bisa la'akari da shawarwarin kwamitin shugaban ƙasa kan yi wa ɗauraru afuwa da kuma shawarar da hukumomin kula da gidajen ɗaurarru na Kano suka baiwa gwamnan. DSP Misbahu Lawan Kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gidajen ɗaurarru da gyaran hali ta Najeriya shiyar Kano ya yi ƙarin bayani. yarinya wace aka yi wa auren dole yar kimanin shekara goma sha uku a lokacin da aka yi mata aure ta kashe mijinta wanda bayan ta kashe mijin nata wakali da ya mata hukunci shine ya dora ta akan cewar gwamna shi zai iya mata yafiya saboda haka wannan kwamiti na shugaban kasa da suka zo suka kai ziyara ga mai girma gwamna wanda suka nemi cewa mai girma gwamna ya kalli wannan yarinya saboda an mata aure na dole kuma wato yarinya ce karama tana da buri a rayuwarta wanda hamla mai girma gwamna ya yantar da ita wanda aka yafe mata kuma mai girma gwamna ya ɗauki alkawarin cewa zai kula da iliminta da makamantansu saboda shawarar da ita hukumar gidan ajiya da gyaran hali suka bayar na cewa mutum ne kirki ce tunda ta zo ba a samu matsala da ita ba. Yanzu haka dai 'yan Najeriya a ciki da wajen jihar Kano na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da afuwar gwamna ganduje ga malama rahama Hussaini wacce a bananan ne ta cika shekaru ashirin cif da haihuwa. Sunana Bashir Musa Yusuf a yanzu ya fi nan da amata watan tana da irin ra'ayi ko niyya irin nata za ta yi wannan abu tana tunanin a gaba wani gwamna zai iya mata yafiya. Amma wannan yafiyan ni ina ganin ba zai kawo ƙarshen faruwan irin aikata abubuwa da mata suke yi na halaka mazaje ba. Suna na Hauwa Abdullahi idan aka duba da ainihin shekarun ita yarinyar a lokacin da aka mata auren da kuma shi kansa auren an gina shi akan auren dole ne kuma kowa da irin tasa kalar kaddarar ita ta ta taka ta bullo fatan bashir da kawai Allah ya kare mu dai Bashir Muhammad ya kasai wajibi ne aka same ka da laifi aka tabbatar da kayan laifi a yi maka adalci a yi maka abin da ka yi saboda haka da ya dace ko da ɗauri a mata mai tsaho wanda yake ce walla damar da ta yi zai hana wani yi. Barista Abdul Adamu Fage tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya ne reshen jihar Kano ya yi tsokaci a kan sidirar dokar da gwamna Ganduje ya amfani da ita. Akwai sashe na ɗari biyu da sha biyu na shi kundin tsarin mulkin ƙasa wato constitution. Ki ya wa gwamna wannan iko na yafewa akan kowane irin hukunci da aka wa mutum shi kuma gwamna yana da iko ya yafa wannan amma shi ma ba kai tsaye ke yafewa ba sai ya tuntubi advisory kansu hukuma haka da ake kafawa wanda su ne suke ba shi shawara akan wannan su kuma su ne za su duba su nazarci yanayi na duk abin da ya faru da kuma yanayin shi wanda ake kokarin a bawa yafiyar sannan sai su bashi shawara shi kuma dangane da shawarar da aka bayar sai ya aiwatar da wannan iko da doka ta bashi ne ya yafe ko kuma ya rage sannan kuma kullum abin da nake so al'umma su gane in fa aka ce kundin tsarin mulki ne ba gwamna dama ba extension al'umman ne gaba daya saboda shi constitution al'umma ne gaba daya suka yi A nasu bangaren masana ciwon lafiya musamman ƙwararru akan kimiyyar lafiyar kwakwalwa sun ce akwai yanayi daban-daban da mutum kan aikata aika ko kuma laifuka kuma ya tsallake hukunci ko narkon da ka iya biyo baya amma bisa tabbatarwar likitan kwakwalwa. Na farko ko shekarun mutumin nan bai kai a hukunta shi akan wannan laifin ba ko kuma biya ko ya fahimci wannan laifin biya fahimci cewa wannan laifin laifi ne kuma yana da larura ta ko ta haihuwa na biyu wato a lokacin da ya wannan laifin yana da rashin lafiya na kwakwalwa a lokacin kuma amma in aka gano akwai insanitin akwai wasu matakai kuma da ake bi a tabbatar hakan ne yawwa bayan wannan idan mata ta haihu akwai irin laruran da mata sai suke samu bayan haihuwa da zaka ga sun samu matsala na bige-bige na ta surutai da su waye-waye larura ce ta wannan lokacin da zai kusa wa mace da hankalinta har ta je ta kashe ɗan da ta haifa wannan jaririn ko ɗan da ta haifa ko wani dai a 'ya'yanta sannan kuma akwai abin da ake cewa automatism wato mutum na da wani yana da wata larura a jikin shi da ba lallai ma ta taɓin hankali ba amma in abin ya faru zai iya taɓa mashi kwakwalwan shi ya hana shi sanin abin da ya kamata misali bai farfadiya idan yayi yi farfadiyar daidai lokacin da ya gama farfadiyar. zai iya zuwa hankalin shi baya jikin shi zai iya yin laifi don saboda a ruɗe yake akwai irin mutanen da suke tashi su yi abu cikin bacci ba su ma san sanya ba har su yi laifi a tabbatar a misali mutumin da dama an san yana da farfadiya misali eh, yauwa an san yana da farfadiya amma kuma in yayi laifi ai in farfadiyan ba wai a cikin farfadiyan yayi laifi ba kuma ba wai lokacin da farfadiyar ta tashi bane zai iya yin abu da gangan ya ce zai fake da farfadiya wannan ba irin wannan ba sai an tabbatar cewa abin fa da yayin nan yana da alaka da wannan farfadiyan in irin farfadiya ce da kuma an sani tana taba kwakwalwa a lokacin da ta tashi za ka lokacin da mutum zai rude na wasu mintuna wasu ma suna daukan satanni satuka haka za ka sati biyu a rude wasu ma har sai an ba su gado a asibiti saboda sun yi farfadiya nau'i nau'i ce akwai wanda ko a cikin masu yin hakan sai an tabbatar cewa wannan abin da yayi yana da alaka da wannan farfadiyan To aikin waye na wannan tabbatarwar? Aikin likitoci ne. Dole asibiti za a tabbatar. Dr. Haruna Yakubu kenan na sashin kula da lafiyar kwakwalwar adama a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Shi kuwa Malam Mustapha Muhammad Dandime guda cikin malaman addinin Islama a Kano yayi tsokaci ne akan wannan lamari ta mahangar musulunci. A ƙa'ida ta addinin Musulunci yafiya ga waɗanda suke bin jini yana tabbata ne ga asiban mamaci, shine ma'ana yafiya tana tabbata ne ga asibi na wanda aka kashe masa mamaci, misali kamar ita wannan yarinyar da ta kashe mijinta. To ita wannan yarinya da ta kashe mijinta ba wanda zai yafi mata kai tsaye na wannan laifin sai wato ainihin dangin shi mamacin nan waɗanda suke da haƙi a kansa idan sun yafi ita kuma gwamnati sai ta amfani da ƙarfinta ta biya wannan diya ta yafiya na cewa kar a kashe ta bangare ɗaya ko gefe ɗaya ko kuma a'a su mamatan gwamnati ta neme su ta zauna da su su yafe wa shi wannan wanda ko kuma su yafe ta wannan baiwa Allah da ta aikata wannan laifi in sun yafe haƙƙin diyar su to kuma wannan ba tare da sassasawa rayuwa ba shi ma wannan a musulunci wato ainihin akwai halaccin yin haka amma gwamna ba zai amfani da karfin ikonsa ba a musulunci ya ce ya yafi diyar ko kuma ya yafi haƙƙin wato ainihin jinin wannan bawan Allah. Malam Mustapha Muhammad ɗan dima kenan malamin addinin musulunci a Kano. To wannan batun dai ya ɗauki hankalin al'umma a ciki da wajen jihar Kano lamarin da zamu nazarta kafin komawa kan batun yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya da nufin neman hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin iyali. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada kumanta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da Hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su duniya su ne daɗin duniya mata sune duniya sune ne sarakan duniya komi